Rediyo na da ƙarfi da damar haɗa kan mutane shine dandalin sadarwa mafi ƙarfi da aka fi amfani da shi. Yanzu rediyo ya iza gaba ta amfani da sabbin fasahohi kamar intanet wadda a tare da kuma yin amfani da ilimi suke tafiya. A hakika, rediyo ne hanya mafi ƙarfi na samun labarai daga kusurwowi daban-daban na duniya ta amfani da ilimi da ya dace yadda za a fahimci tsakanin rayuwa da mutuwa. Rediyo na samar da labarai, ya ilmantar ya kuma nishaɗa. wadatar a matsayin dandali mafi karfi babban taron majalisar ɗinkin duniya shekara ta biyu ta ayyana da ranar uku ga watan fabrairu a matsayin ranar rediyo ta duniya bari mu ji abin da waɗansu 'yan jarida ke faɗi sunana malam isa mai rago jibril a gidan rediyo na marhaba fm ra'ayi na na bikin ranar rediyo na duniya na ganin rediyo yana taimakawa wurin wato ilmantar da al'umma da kuma kara ilimi da nishadi da kuma wato taimakawa al'umma na sanin abin da ke wakana a duk sassan duniya rediyo yana samar da wato ilimi wanda ma bai da wato talabijin ko akwatin talabijin yana iya sauraron abin da ke wakana a duk nahiyoyi na duniya akan haka samar da shafin sadarwa na zamani na intanet wato shi ma yana nashi wato taimakon to amma na ganin rediyo ya fi taimakawa talakawa waɗanda ba su da galihu da ke kauyuka da karkara da yankuna da babu wato abubuwa na more rayuwa a cikinsu domin su ma a dama da su su san abin da ke wakana a sassan su da kuma sauran wato yankuna na duniya baki daya. sanar imran ashiru dikeni aikin rediyo dai idan ka duba tarihin su baki da zaga kamar ta taimaka sosai sosai tun zamanin world war irin kokari da suka yi wurin yada da labaru baki daya ya taimaka sosai sosai sai dai ina gani kamar akwai ababa da yawa da ya kamata musamman ma'aikatan rediyo su gane cewa eh, zamanin da muke cikin yanzu daban ne da da najiya kai bayani kan irin shafukan sada rubutunta eh, ko ka kuka so kowa ya zama journalist da sa kawai zai yi rikodin ne ya bin me zai gwada kamar kai dan jarida ne saboda za ka yi ka rubuta report wani kuma ya rubuta report ya sa kan facebook ana ji ana kallon video kai ma ka ce kamar journalist ne ko kai dan jarida kai ma za ka yi kai wannan da same amma me ya kamata mu kara wani salo mu je extra ma wurin bincike saboda a gane kamar a ah, wanga da ke magana ga shi dan jarida ne ba kaka kawai saboda ya zama yana da fonin shi zai yi aiki shi kuwa autan hadiman shaharu mutum ne mai sha'awar rediyo matuƙa gaya. Muhimmancin bayyanar rediyo a mutane gaba ɗaya kwarai don ta wannan hanya ne muka samu muke samun komai har wajen sha'anin addini komai gashi nan dai tun daga da har yanzu kuma ita ce uwa ba da mama kamin zuwa wannan social media amma sai dai da ɗan gyara da za a yi na ba da wani labarin da ke ba daidai ba amma in don gudunmuwa ne a duk duniyar nan ba wani kafa da ya yada labari na wayar da kan jama'a kamar gidan rediyo. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, gana.